يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا ايها الإخوة المسلمون يقول الرب عزت قدرته سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الأفاضل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المطلوبة لنا نحن المؤمنين إن شاء الله نحن المسلمين فقد طلب منا ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي على نبيه كما كان هو بنفسه يصلي عليه وكما كانت ملائكته الكرام تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في معنى صلاة الله تعالى على نبيه وصلاة عباد الله على نبيه فروي عن المفسر الإمام أبي العالية رفيع بن محران رحمة الله عليه أن صلاة الله على نبيه إنما هي ذكره وثناؤه في الملأ الأعلى وصلاة العباد على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طلب منهم من الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا قائدة من قول هذا الإمام الكبير فقالوا صلاة الله على النبي ذكر وثناء وصلاة العباد على النبي طلب ودعاء فالله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه فإذا أخذنا بقول هذا المفسر الجليل بأن صلاة الله على النبي إنما هي أن يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى عند ملائكته وهناك قول آخر حيث يقال فيه إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مغفرة الله له وهناك من قائل إنها تعظيم الله سبحانه وتعالى لنبيه وهناك من قائل إنها رحمته به وهناك من قائل إنما هي إكثار البركة له فكل هذه الأقوال إنما هي اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد فكلها يمكن أن تكون معنى لصلاة الله تعالى على نبيه فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقد رحم الله سبحانه وتعالى نبيه حيث جعله أول من يدخل الجنة وأكبر رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده إنما هي إدخالكم جنته فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة بإذن ربه أيها الإخوة الأبابل إن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائله ومناقب ومزايا وأجورا أعدها الله سبحانه وتعالى لفاعليها من ذلكم أيها الإخوة الأفاضل أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد امتثلت امر الله سبحانه وتعالى حيث امر بذلك في كتابه كما ذكرنا في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن تلكم الفضائل أيها الإخوة الأفاضل أنها اقتداء بالرب سبحانه وتعالى فإنه أول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا نحن عباده أن نصلي على حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم ومن تلكم المناخب أيها الإخوة الأباذل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حيث أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم يصلون على النبي بعد أن صلى الله سبحانه وتعالى عليه أيها الإخوة الأفاضل من المناقب والمزايا التي تختص بالصلاة على النبي أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله بها عليه أشرا كما ثبت ذلك في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه أشرا أيها الإخوة الأبابل إن من مزايا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على محبته فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء فهذه دلالة قاطعة على أنه يحب ذلكم الشيء فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ودعاء له أن يصلي الله سبحانه وتعالى عليه أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي لا يصلي عليه إذا ذكر بالبخيل الذي إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتقاعس أن يصلي عليه اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أبخل البخلاء حيث قال في حديث صحيح أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأفاضل لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يسمع اسمه قد ذكر ولا يصلي عليه كما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى يوما على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى الثانية فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين فلما جلس واستوى على منبره سأله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يا رسول الله لم أمنت فقد سمعناك تؤمن حيث كنت ترتقي على منبرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال لي رغم أنت من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقلت آمين ثم قال لي رغم أنت من عاش له أبوان فلم يدخل من أجلهما الجنة فقلت آمين فدل هذا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب أيها الإخوة الأفاضل يطلب من المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتاحت له فرصته وكلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر علماؤنا الكرام بعض الأماكن والمواضع والمواطن والمواضع التي يكون أو تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم أجرا وأكبر حكما من غيرها من تلكم المواضع أيها الإخوة الأفاضل بعد التشهد الأخير من الصلاة المفروضة إذا جلس الإنسان الجلسة الثانية الجلسة التي يسلم منها يطلب منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلف علماؤنا في حكم هذه الصلاة فمن قائل بوجوبها ومن قائل باستحبابها لكن القول الراجح إنما هي واجبة وليست مستحبة فإذا جلس الإنسان في الجلسة الأخيرة من الصلاة وتشهد فالمطلوب منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعين بالله من الأشياء الأرباح ثم يدعو بما شاء من الأدعية المعثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع الثاني الذي يحصل أو تحصل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأولى من الصلاة وقد اختلف العلماء عيبا في هذا الموضع كما اختلفوا في غيره لكن القول الراجح إن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأولى من الصلاة إنما هو أمر استحباب وليس أمر إيجاب أيها الإخوة الأفاضل من المواضع التي يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصعقة وفيه النفخة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم علي معروضة فقال الصحابة رضوان الله عليهم كيف تعرض عليك صلواتنا وقد علمت قال إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء هذا صحيح أيها الإخوة الأفاضل من المواضع التي يستحق فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب من المسلم أن يصلي عليه ويقول له صلى الله عليه وسلم ومن تلكم المواضع أيها الإخوة الأفاضل في آخر خطبة الإمام يوم الجمعة فقد صحت الآثار المتوفرة عن صحابات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا خطبوا الناس سواء كان ذلكم يوم الجمعة أو كان يوم العيد فإنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبهم أيها الإخوة الأفاضل من المواضع التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند كتابة اسمه لذا ترى أن المحدثين رحمهم الله سبحانه وتعالى يملؤون كتبهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ذاك الاسم الكريم إنهم يصلون عليه أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نحن المسلمين كيف نصلي عليه كما روى صحابيه الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه كما روى عنه تلميذه التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه قال خرج إلينا يوما كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لكم هدية قلنا بلى قال خرج علينا يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهناك صيغ أخرى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال العلماء إن أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الصيغ الإبراهيمية إنما هي الصيغ الإبراهيمية وقد صحت منها صيغ كثيرة مختلفة كلها فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر جده إبراهيم عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأفاضل هناك سيرتان درج العلماء عليهما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروهما إنما هما صيغتان صحيحتان مختصرتان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهما صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام هاتان الصيغتان صيغتان صحيحتان يمكن للمصلي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهما قولا وكتابة أيها الإخوة الأفاضل هناك سير أخرى رويت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تصح سندا بل إن بعضها موضوعة أو باطلة أو لا أصل لها وهناك سير أخرى فيها بعض الأشياء المنكرة التي لا ينبغي أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للمسلم أن يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها علماؤنا الكرام رحمة الله عليهم في كتبهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على نبيكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميالين وعلى كل من صار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ينقوى ما سدرجع الله سبحانه وتعالى ينا فنا من أشكل للتاف سمي تركي ينا شي منا lallai Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallam, ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku nema masa aminci a wajen Allah madaukakin sarki malaman mu sun tattauna akan me ake nufi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri al-imam al-imam Abu al-Aliya Rufai ibn Mahran rahmatullahi alaihi ya fassara salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen jama'a maɗaukaka da suke sama mala'iku da sauran annabawa sannan kuma ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a gaban su wannan shine salatin da Allah yake ba annabi sallallahu alaihi wa sallam. a lokacin da mu kuma bayi na Allah za mu roƙa cewa Allah ya ma'annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salatin to roƙo nake yi Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ambatansa kuma ya yabe shi a gaban waɗancan bayi nasa zaɓaɓɓu masu ɗaukaka tsakanin mala'iku da kuma sauran annabawa Yan uwa masu daraja yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati a rayuwar musulmi wajibi wajibi ne musulmi ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati iyaka malaman fiqh Allah ya gafarta musu sun yi sabani akan wani lokaci ne ko kuma so nawa ne ya wajaba mutum ya mutum yama annabi sama salati a rayuwarsa akwai malaman da suke cewa wai in mutum ya annabi sama salati so daya shikenan kharaja min al-uhda shikenan ba kuma wani bashi a kansa wannan magana ce ta kuskure a'a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wajibi ne a rayuwar musulmi duk lokacin da ya kamu dama wannan ita ce magana mafi tsaka-tsaki mafi zama tsaka-tsaki akwai wurare da aka ambata cewa a ma'annabi salama salati a keɓanci sannan yi ma'annabi salama salati akwai falaloli da darajoji da fa'idoji masu yawa da suke komawa zuwa ga shi ne salati daga cikinsu malamai sun ambace su da yawa babban malami al-imam al-qayyim ya ambace su sun kai fa'idoji arba'in. amma wasu daga ciki yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati bin umarnin Allah domin Allah ne ya ce ya ku da kuka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku nema masa aminci a wajen Allah daga cikin waɗannan darajoji da fa'idoji lallai duk wanda ya ma'annabi sallallahu alaihi wasallam salati to yayi koyi da Allah madaukakin sarki domin Allah shi ya fara ma'annabi sallallahu alaihi wasallam salati yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sannan daga cikin fa'idojin mutum yayi koyi da mala'ikun Allah waɗanda ba sa saba ma Allah domin su ne na biyu da Allah ya ambata cewa suna yin talati bayan shi yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fa'idojin yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ka zama cikin masu imani domin Allah masu imani ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima daga cikin fa'idojin yi annabi sallallahu alaihi alama ce cewa kai masoyin domin malamai suna da ƙa'ida suna cewa duk mutumin da ya yawaita ambatan wani abu to wannan yawan ambatawar na nuna cewa shi masoyin wannan abin ne salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa an batanta kake yi domin a ciki zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin ka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin fa'idojin duk mutumin da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kwara daya to Allah madaukakin sarki zai mata salati goma in ka dauki waccan ma'ana ta salati cewa Allah ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mala'iku da sauran annabawa kuma ya yabe shi kai ma kenan idan kama annabi sama salati kwara daya kace Allah ya mata salati kwara daya to kai kuma Allah zai ambace ka sau goma a wajen waɗancan bayi nasa masu kima masu daraja maɗaukaka yan uwa masu daraja daga cikin fa'idojin yi annabi sallallahu alaihi wa sallama salati yana sa mutum ya fita daga cikin maruwata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ji an ambace ni bai min salati ba shine shugaban maruwata in kana neman zumbuli shugaban marowata kakansu ma aka ce da hausa to shi ne wanda za a ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mulkisi ya kima annabi sallallahu alaihi wasallam salati daga cikin fa'idojin yima annabi sallallahu alaihi wasallam salati akwai ka kama hanyar aljanna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya manta baya mun salati to faqad khati'a tariqal jannati ya ya bar hanya aljanna ya tashi daga kan gwadabin bi da ake bi a tafi aljanna so da kayi annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana sa mutum ya zama yana kan hanya aljanna sannan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati na sa a fitar da mutum daga cikin wanda manzo sama musu muguwar addu'a mala'ika jibril ya musu muguwar addu'a Anas radiyallahu anhu ya goyito cewa wata rana manzo Allah ta sama yazo zai hau minbari da sama mimbarin na da matattakalai guda uku ya taka matakala ta farko sai ya ce amin ya taka matakala ta biyu ya sake cewa amin ya sake hau matakala ta uku ya ce amin sai ya je ya zauna da ya zauna sai sahabbansa suka tambaye shi suka ce mun ji ka ce amin har su uku lokacin da kake kokarin hawa mimbarinka ko me ya faru manzo sama ya ce mala'ika jibrilu alaihi salam shine ya zo gare ni yayi wasu addu'o'i guda uku ne kuma na ce amin addu'a ta farko yace duk wanda aka ambace ka bai maka salati ba Allah ya murza hancinsa a cikin wutar jahannama annabi sama yace amin ce na biyu duk mutumin da ya rayu da iyayensa har suka zama dattawa suka tsufa amma bai shiga aljanna ba ta sanadiyar su to shi ma Allah ya murza hancinsa a cikin wuta ce amin na ukun su shine wanda ramadanu ya zo ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata har aka ce an ga watan sallah amma bai aikata abin da Allah zai gafarta masa zunubansa ba sakamakon watan ramadanu da aka shiga watan rahama shi ma Allah madaukakin sakiya ya manna hancinsa a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin kana jin waɗannan bayin Allah manya manya guda biyu a cikin mala'iku babu kamar mala'ika jibrilu alaihi salam a cikin duniya kakaf hadda mala'ikun ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja Su yi addu'a kana jin addu'a su za ta fadi kasa banza ba za ta fadi kasa banza ba eh addu'a da yace amin ita ce ake ce mata yankan wuka addu'a yankan wuka ce na riga an amsa saboda haka yi ma Allah masallaci, salati abu ne da ake bukatarsa a rayuwarmu akwai wurare da yawa da malamai suka ambata cewa yi ma sallallahu alaihi wasallam salati a cikinsu, to ba daidai yake da yi masa salati ba a cikin su ba daga cikin waɗannan wurare akwai a tahiyar ƙarshe idan mutum ya zauna tahiyar ƙarshe ya ma sallallahu alaihi wasallam salati malamai da yawa sun tafi akan cewa wajibi bayan mutum ya tahiya sannan sai talatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga waɗannan miyagun abubuwa guda hudu sannan kuma sai ya zabi addu'a da ta mata wadda aka goyito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wuri na biyu shine tahiyar farko malamai sun yi sabani akai wasu suna ganin za a yi wasu suna ganin ba za a yi ba ingantacciyar magana ita ce za a ma sama salati a tahiyar farko sauran abubuwan ne ba za a yi ba daga cikin wuraren da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati akwai ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar juma'a lallai daga cikin mafifitan ranaku da Allah madaukakin sarki ya halitta akwai ranar juma'a a cikin ta aka halicci annabi Adam alaihi salam a cikin ta aka karbi rayuwarsa sannan kuma a ranar juma'a za a hura kaho sannan kuma a ranar juma'a mutanen duniya gaba ɗaya za su mutu in an hura kaho ku yawaita mini salati domin talatin ku ana bujirar da shi a gare ni duk wanda ya ma annabi sama salati Allah zai kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati cewa na dan wane cikin mabiyanka ya maka salati sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ya za a rika bujiran maka da salatin mu alhali kuma ka rasu ka riddige kana cikin kabari manzon Allah ya ce a'a ai Allah ya haramta ma kasa ba ta cin kasusuwa ba ta jin jikin annabawa annabawa kasa ba ta cin jikinsu daga cikin wuraren da ake son abu annabi sallallahu alaihi wasallam salati akwai lokacin da ake huduba in an gama huduba to kan liman ya sauka bai ma annabi sama salati ba an ruwaito daga sahabbai masu yawa sun dauki wannan a matsayin wata sunna ko da yaushe in suka yi huduba ko ta juma'a ko ta idi ko wata munasaba daga cikin munasabobin da ake yin huduba a ciki suna ma sallallahu alaihi wasallam salati daga cikin wuraren da ake ma sama salati akwai idan an yi alkunuti alkunuti na wutiri ko a ramadan ko ba a ramadan ba an ruwaito daga sahabar annabi sama kuma shi kansa dan lelansa sayyiduna al-hasan radiyallahu anhu da ya kawo sigar al'umutin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi a ƙarshe sai ya kawo ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya salati ga kansa ya roki Allah ya masa salati saboda daga cikin wuraren akwai al'umuti daga cikin wuraren da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati in an ambaci sunansa a kowane waje daga cikin wuraren da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati akwai idan an rubuta sunansa shi yasa zaka ga a cikin littafan malaman hadisi Allah ya saka musu da alkhairi duk lokacin da suka ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun masa salati akwai wurare da yawa wanda su ma sun kai arba'in da malamai suka ambata waɗanda ake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati a wajen su ko dai an nemi mu yi wannan salatin a matsayin tilas ko kuma an nemi mu yi a matsayin mustahabbi an so mu yi in mun yi muna da lada in kuma ba mu yi ba babu alhaki babu zunubi a mu yan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da salati ka bukatar wani ya ƙera maka salati tabo komin iya larabcinsa. in ya ƙera, ya kawo malamai magabata suka duba suka ga salatin nan bai ɗauki wata mummunar ma'ana ba sannan ba a lullube shi da wata falalar ƙarya ba an ce an rubuta a farar takarda an gani a mafarki to kama alaihi sama salati da shi amma ka tabbatar da cewa sigar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta fi. sigar da manzon sama ya karanta ita ce as-salatu ibrahimiyya salatin da akwai ambatan annabi sallallahu alaihi a cikin sa akwai kuma ambatan sunan kakansa kakan annabawa kakan masu tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ambaton sunan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam a wata sigar da kuma matansa da zuriyarsa a keɓe wanda sigogi ne sun kai wajen sigogi guda bakwai dukkanin su ingantattu ne na as-salatu ibrahimiyya wato salatin da akwai kiran sunan annabi ibrahim alaihi salam a ciki malamai sun tafi daga cikin magabata akwai wasu sigogi guda biyu wanda takaitattu ne a salati suka ga babu fi in an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ai su sama salati da su ga ta farko ita ce a ce masa alaihi salatu wa salam ga ta biyu ita ce sallallahu alaihi wa sallam waɗannan sigogin guda biyu idan muna bibiyar littafan malamai magabata za mu ga cike cike da waɗannan sigogi guda biyu akwai wasu shigogi waɗanda aka ruwayo aka danganta su ake ma'anin sama salashi da su mai dalail khairati aljazuli ya kawo wasu, ba su da iyaka wasu su aka lullube su da falalolin ƙarya wasu su kuma kunshe suke ma da miyagun kalmomi wanda kazamin mutum ma bai kamata a danganta su zuwa gare shi ba balle kuma annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halittar Allah a ban kasa saboda haka mu malamai su karantar da mu a kiyaye sigogin salatin nan a koya a riƙa ma sallallahu alaihi wasallam ya Allah maɗaukacin sarki ka ƙara ma sallallahu alaihi wasallam salati ka masa wasila akwai wurare da yawa da mu ambata ba suna nan a je a bincika a cikin littafai na malamai malamai sun yi rubuce-rubuce masu yawa akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin littafai mafiya kyau da aka rubuta akwai jilawul aka fi salati wa taslimi ala khairil anam na babban malami al tun ibn al rahmatullahi alayhi akwai littafin alimamu imam da ya rubuta akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin magabata alimamu isma'il al almaliki al-maliki ya rasu ƙarni na uku farko farkon karni na uku malamai suna cewa shine farkon wanda ya fara rubuta littafi ke bantacce na salati da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kawo hadisai waɗanda mafi yawancinsu ingantattu ne ya kawo sigogin salati ya kawo falalolinsu sannan kuma ya kawo wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafai masu kyau a wannan zamanin da aka rubuta akwai littafin babban malami dan kasar Saudi Arabia Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa afa yana da littafi mai kyau dan karami da ya rubuta akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da suna as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallama kaifiyatuha wa fadluha Allah madaukakin sarki ya kara ma annabi sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki ya kara masa daukaka Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin masoyan annabi sama na gaskiya Allah madaukakin sarki ya tashe mu a karkashin tutarsa Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحضن به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا إلى أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبنبيك بالرساله وماتوا على ذلك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السكينة والاستقرار في وطننا اللهم آمنا في وطننا اللهم احرس وطننا اللهم احرس وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احرسه بهراسة من عندك اللهم احرسه بهراسة من عندك اللهم لا تدعه في عين اللاعبين به برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا اللهم احفظ بلدنا اللهم اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لاخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر